This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murar Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49 da 60 da kilohertz 530 a matsakaicin zango. ana iya jin mu a tasoshin rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da niyya dukansu a jamhuriyar niger sai kuma hanyar sadarwa wato voahausa.com ko sashen hausa.com jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya salo garba ne tare da sahaba imam aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku shirinmu na wannan safiyar amma kafin ku ji abubuwan da muke dauke da su ga kanun labarai babban hafsan hafsoshin amurka ya faɗa jiya alhamis cewa amurka tana nazarin bude ƙarin sansanonin horaswa da ba da shawarwari ga sojojin iraki a sassan ƙasar daban-daban ita kuma ko kuma asusun ba da lamuni na duniya imf ya ba da rahoton cewa ba a samu wani ci gaba a shawarwari da ake tsakanin kasar girka da masu bata bashi a kasashen turai jakadiyar amurka majalisar ɗinkin duniya samantha power ta kira ga jama'ar ukraine su sauya salon neman ganin an yi sauye-sauye su kasance masu jagoran neman ganin an kawo canji to yau ce take ranar yaki da bautar da yara da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe muna da rahoto biyo bayan tarukan hafsan hafsoshin da shugabannin kasashen gabar tafkin chadi da aka yi a abuja a ina ka kwana muna da bayani kamar yadda aka kamar da muka saba kowace juma'a juma'a ali za ta gabatar da shirin lafiya uwar jiki amma fa waɗannan sai bayan kun sha labaran duniya tukuna jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya babban hafsan hafsoshin amurka janar martin dempsey ya faɗa jiya alhamis cewa amurka tana nazarin bude ƙarin sansanonin horaswa da ba da shawarwari ga sojojin iraki a sassan ƙasar irakin daban-daban a daidai lokacin da take shirin bude sabon irin wannan sansani a lardin ambar inda za ta girke sojojin amurka 450 janar dempsey ya ce nazarin wasu wurare banda sabo da ke wuri da ake kira takaddum kusa da ramadi babban helikwatar lardin ambar din da mayakan sa kan isis suka kama cikin watan jiya yana daga cikin tabbatar da amurka ta shirya sosai babban hafsan ya ce baya jin amurka za ta bude wani sansani baya ga wannan sabo a lardin na ambar sai dai ya ce sai ta yiwu a buɗe wani ta kan hanyar zuwa fadar ƙasar bagadaza daga arewaci ta hanyar zuwa mosul birni na biyu da mayakan sa kan suka kama a shekara ɗaya yanzu amurka tana shirin tura ƙarin sojoji cikin mako shida zuwa takwas masu zuwa a wani yunkuri na ƙarfafa ƙarfi da gwiwar sojojin ƙasa na iraki tun cikin watan satumban bara rundunar taron dangi da amurka take wa jagoranci ta kai hare-hare da jiragen yaƙi sau dubu hudu da ɗari hudu kan muradun ƙungiyar isis a iraki da siriya amma shugaban amurka barack obama ya ce amurka ba za ta tura sojojinta na ƙasa su fafata da mayakan sa kan na isis ba asusun ba da lamuni na duniya wato imf ya ba da rahoton cewa ba a sami wani ci gaba ba a shawarwari da ake yi tsakanin ƙasar irka da masu ba da bashi na kasashen turai ba cimma yarjejeniyar ne zai sa su ba ta ƙarin wasu kuɗaɗe kama kimanin dala miliyan dubu takwas da ɗigo biyu ƙarƙashin shirin ceto tattalin arzikin ƙasar gabanin talatin ga wannan watan wadin da aka gindiya mata kakakin asusun ya faɗa jel alhamis cewa har yanzu akwai manyan bambance-bambance tsakaninsu a wasu mahimman sassa kakakin ya yi magana ne a sa'o'i bayan da firayim ministan girka alex tsipras ya gana da shugabannin kasashen jamus da faransa kasashe biyu da suka fi ba da gudunmawa na shirin ceto hukumomin girka sun gana ne a birnin brussels shugabar jamus angela merkel daga bisani ta gaya wa manema labarai cewa akwai mahimmancin a mai da hankali kan lokaci ta kara da cewa ta lura yirka tana nuna ah, sabon zumar kulla eh, yarjejeniya da asusun imf da tarayyar turai da kuma babban bankin turai domin kaucewa kasa biyan basussukan da suke kanta masu baiwa girka bashin suna son ganin kasar ta ƙudiri aniyar ɗaukar matakan sauye-sauye ta fuskar tattalin arziki kafin a sake bata wani rukuni na kudaden da nufin ceto tattalin arzikin kasar amma zuwa yanzu dai hukumomin kasar a athens suna bujirewa ɗaukan ƙarin matakan tsoke bakin aljihun kamar yadda kasashen turai suka bukata kafin a bata wasu kudaden jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya samantha fawa ta kira ga jama'ar ƙasar ukraine su sauya salon neman ganin an yi sauye-sauye a ƙasar zuwa mutane da suke aiki tukuru wajen ganin an kawo sauye-sauyen da take magana ga gungun mutane a cibiyar al'adu da ake kira October Palace da Turanci da ke kiyar babban birnin kasar jiya Alhamis, Madam Powers ta bayyana goyon bayan Amurka ga gwamnati da kungiyoyi masu zaman kansu waɗanda ke fafutukar ganin an samu sauye-sauye a kasar. Ta ce ko da shike an samu yar ci gaba duk da haka ta ce har yanzu da sauran aiki ta ce tilas ne fa jama'ar kasar su ci gaba da magana domin tabbatar da cewa shugabanninsu suna ci gaba da rike amana da aka danka musu mataki da ta ce yana barazana ga shugabanni yan kama karya kamar shugaban rasha vladimir putin mutumin da ta ce yana son ya zagon ƙasa ga ƙoƙarin da jama'ar ƙasar ukraine suke yi jakadiya powers tana daga cikin manyan jami'ai masu sukar lamirin ƙasar rasha gwamnatin shugaba obama saboda kasancewar rashar wacce ake zargin tana iza wutar rikici da ake yi a gabashin ukraine to kada dai a manta eh, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murar amurka Kasashen Switzerland da Austria sun faɗa jiya Alhamis cewa suna gudanar da bincike domin tantance ko an tafka satar bayanai ta intanet domin sanin bayanai ga shawarwari da manyan kasashen duniya shida suke yi da Iran kan shirin nukiyar kasar. Ofishin Attorney General na Switzerland da ke bani ya ce masu bincike da suka gudanar da bincike a wani gida ranar goma sha biyu ga watan Mayu sun kwace wata kwamfuta da takarcenta da takardanta da ake sarrafa na'urar hukumomin sun ce suna neman wata na'ura da aka yi amfani da ita wajen satar sauraren shawarwarin da aka gudanar a wasu otal-otal daban-daban a switzerland da austria da kuma jamus haka ita ma kasar austria ta ce tana gudanar da bincike domin tantance ko an sace hanyar sauraron shawarwarin hukumomi a switzerland sun ce an fara gudanar da bincike kan zargin karya dokoki kan waɗansu mutane da ba a bayyana sunayensu ba a kan zargin leƙen asiri na dalilan siyasa isra'ila tana matukar adawa da yarjejeniya da iran take ƙoƙarin ta kulla da ƙasashen amurka da china da rasha da birtaniya da faransa da jamus nan da talatin ga wannan watan amma ta karyata cewa tana da hannu a zargin leƙen asirin da ake bincike wani alkali a jihar ohio da ke tsakiya maso yammacin amurka jiya alhamis ya yanke hukunci cewa akwai shaidar da za ta sa a tuhumi wasu 'yan sanda biyu farar fata dangane da harbe wani yaro bakar fata dan shekaru goma sha biyu da haihuwa a watan nuwamban bara yanzu ya rage ga gungun mutanen nan masu taya alkali yanke hukunci da ake kira grand jury da turanci su yanke shawara ko za a tuhumi waɗannan 'yan sanda ana iya tuhumar ɗan sanda timothy loman wadda ya harba bindigar da laifin kisan kai da kuma rashin gudanar da aikin sa kamar yadda doka ta tanadar abokin aikinsa frank garmak shi ma yana iya fuskantar zargin kisan kai da halin ko in kula da kuma rashin gudanar da aikinsa bisa doka. To labarin duniya kenan kuka saurara. Yau ce ranar yaƙi da bautar da yara da Majalisar Ɗinki Duniya ta keɓe domin wayar da kawunan jama'a musamman iyaye ga rahoton Babangida Jibrin. bayanan da majalisar ɗinkin duniya ta fitar dai ya nuna cewa miliyoyin yara maza da mata ne ake tilastawa ayyukan ƙarfi ko bauta wani lokaci ma har da karuwanci ko hada-hadan muggan ƙwayoyi domin samun kuɗaɗen gudanar da harkokinsu da na iyayensu abinda kuma majalisar ɗinkin duniya ta ce ya saba dokokin ƙasa da ƙasa najeriya dai na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da suka rattaba hannu a wannan doka da ke ba da kariya ga ƙananan yara a duk inda suke tare da tabbatar da basu ilimi da lafiya da kuma yanayi na walwala kamar yadda na gani a wata makaranta da na ziyarta inda na ga yaran na karatu babu kama hannun yaro e to sai dai ba haka yake ba ga wata yarinya da ke gudanar da aikin aikatau a wani gida da nazanta da ita ko da yake dai yarinyar ta shaida mani cewa ita ma tana zuwa makaranta da zarar ta kammala aikin sai dai ta ce tana zuwa makarantar gwamnati ne da ke nuna alamun rashin galihu idan aka kwatanta da sauran yaran gidan da ke zuwa makarantar kuɗi. E, ina makaranta aji hudu me kuke so gwamnati ta yi muku muna so ta taimaka mana da abin da muke bukata kamar kujeru da kayan aiki da littattafai don muna so sa'a idan aka yi muku haka za ku ƙara ƙoƙari eh za mu ƙara ƙoƙari sau da yawa dai ana ɗaura laifin halin da yara ƙanana ke samun kansu a ciki ne akan iyayen maza da walau halin yau ko kuma sakaci ya sa suke yin watsi da nauyin iyalansu kamar da wani magidanci malam muhammad ibrahim ya tabbatar mani eh, to a gaskiya mu magidanta masu yayaye a rashin kula yake kawo wannan sabili da uban yaro ka fita gida to uwa tana iya ɗora ma ɗanka talla ko ‘yarka ta tafi ta yi mata talla kafin ka dawo an gama wannan talla an aje komai ba za ka san komai ba. Ko menene matsalar da ke jefa yara cikin matsalolin da sukan samu kansu dai fatan wannan rana da majalisar ɗinkin duniya ta ware shine yin ƙaimi ga gwamnatoci da ƙungiyoyi na sa kai da iyaye na taimakawa yara fita daga halin da suka samu kansu a ciki na ayyukan ƙarfi ko kuma bauta da ke jefa su cikin wani hali na tsaka mai wuya lamarin da ke barazana ga rayuwarsu a nan gaba masu iya magana da yana cewa yara manyan gobe baban ya jibrin murya amurka daga lagos a nigeria Shin yara Allah na nan, haba yara manyan gobe, yan yara kuma ma iyaye, ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so haba yara manyan gobe shin yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba yara manyan gobe haba yara Allah nana to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara ku bi malaman makaranta 'yan yara ku bi ma iyaye ku lura da aiki mai kyau ku lura da aiki mai kyau irin haka Allah ke so ɗan yara manyan gobe abba yara Allah nan ɗan yara manyan gobe ɗan yara ɗan yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so ɗan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta to irin haka Allah ke so kwai ci gaba mai amfani kwai ci mai amfani kwasan inganci mai kyau har kwasan aiki mai kyau to haka ne a shirinmu na hantsi za mu ci gaba da kawo maku fashin baki akan wannan ranar ta bautar da yara ta majalisar ɗinkin duniya To biyo bayan taron hafsan hafsoshin kasashen gabar tafkin Chadi da shugabannin ƙasashensu shin a ina aka kwana? Ga rahoton Nasiru Adamu Alhikaya. Ƙara ji daga bakin mu karaban shugaba Buhari kan yadda ya dauki wannan yaƙi da muhimmanci na tambayi sanata Hadi Sirika shin a na aka kwana ne bayan wannan taron. A yau din nan ma zai tafi Afirka ta Kudu don ya je taro da shugabannin kasashen Afirka. A wurin ma abin da kashi babban muhimmin abin shine na tsaro. Idan aka samu wato zaka iya bacci da idanunka biyu a kulle. Ka tashi ka tafi neman abincin ka ka nema da rana ka dawo gidan ka kwanta da dare kai bacci. To alhamdulillah an samu an kama hanyar ci gaban ƙasa. ina so in tabbatar maka cikin ikon Allah daga nan zuwa cikin ko kwana ɗari ne ba na so in ce wai kwana ɗari ko kwana tamanin ko wani abu amma cikin gaugawa mutane za su fara ganin cewa an kawo karshen wannan rashin tsaro a wannan ƙasa kuma bi izinin lahil azim daga wannan lokaci kuma cikin ɗan lokaci kaɗan karka mance an yi kwamiti na karɓar gwamnati daga wacce gwamnati tafi shi wannan kwamitin daga cikin abubuwan da aka sa su yi su ba shugaban ƙasa shawara ta inda alƙibla da fuskar gwamnati ta nufa wanda zai daidai da manifesto wato manufofin jam'iyya wanda mun riga mun kai jama'a su a sun gani jama'an najeriya a kan shi ne kuma suka zaɓe mu in allah da ma dama aka ba da rahoto an gama aiki aka mika mashi zai amfani da wannan abin domin a samu alƙibla kuma cikin gaga za ga an samu cigaba in allah da za ka dawo nan in Allah da kana murna cewa eh lallai an samu gwamnati wacce take kula da al'umma. Can baya dai rashin aiki na bai ɗaya na ƙasashen tafkin cadin kan bawa 'yan bindiga damar fakewa garuruwan kan iyaka. da hakan ya kai ga duk kasashen ma in ka ɗebe jamhuriyar benin na fama da zulumin boko haram nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya a wajen zaɓe ku kan haɗa kai ku fitar da ganin ku in kun so amma maganar tsaro samsam ba kwa haɗa kanku ko mun so in dai haka ne akwai sakel rigimar mu da taku ta taso ba za mu bari ku tura kasar mu a inda ba za ta dawo ba. To madalla da da zaman lafiya. Yanzu kuma ga Jumai Ali da shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. a sai da ke duniya ana ta wani Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi ƙoƙarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To likita za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen tukur Baba Gusau. To. Hukumar wutar lantarki ta ƙasa tun tana nepa. <laughs> To ina fatan har yanzu malamin yana wajen ko kuma likafa ta don wasiƙar ta daɗe. Amma tambaya da ta yi yana da muhimmanci kuma ina fatan zai taimaka wa mutane. Ya ce yana son da Allah ka mishi bayanin irin kayayyakin abincin da yake taimakawa yaran da suke cikin ciki. a takaice dai kayayyakin abinci da ya kamata mata masu juna biyu su rika ci waɗanda kuma suke da sauƙin samun wato sauƙin samuwa a ƙasashenmu na afirka tambayar malamin kenan to ya abin da yake ko ko ina a duniya in dai musamman ma'auraren mu ya kamata su rinka cin abinci da ke gina jiki protein kenan da kuma waɗanda suke da na'urori din na abacha eh, da waɗannan duk za a harhaɗa to kamar irin su alayyaho ah, su gyaɗa duk da sun madara da a iya sha duk waɗannan a rinka shan su duk abubuwan da ke jika jikin gina jikin na adam ya kamata a rinka sha to kuma waɗansu mata wani lokaci in dai ba su samu waɗannan abubuwan kin san akan kai su wurin awo eh. to a wurin awo ɗin nan kamar a nan ƙasashen da wani lokaci suna neman irin rukunoni din nan da ya to akan ba su dan irin ƙwayoyin magani musamman da suke da wannan rukunoni su kara musu abin a jiki. Wato makofin kayayyakin abincin kenan. Eh za su ci abincin kuma a kara musu wannan domin in mace mai juna biyu abubuwan da ke so yakan ƙaru ƙwarai. domin domin dan da ke cikin cikin hajiya to ashe dai awon yana da muhimmanci abubuwa awon nan na da muhimmanci kwarai da gaske domin nan ne likitoji za su duba akwai abin da ya kamata a yi za a yi gayi yi lokacin da za a rinka lura yadda dan ke ko yana girma yadda ya kamata za a duba a gani to kamar nan kasashe su ake ba su dan zuwa makan rukuna ne kamar irin su waɗansu kamar su folic acid ayan da ake kira duk aka kakkara musu domin su samu wanda ya kamata wanda zai taimaki ɗan. To likita misali kuma a ce idan mace mai juna biyu bata samu kayayyakin gina abincin da ya kamata ba musamman ma ga irin matan nan da ba su zuwa awo akwai yiwuwar za a haifi yaro ko kuma jariri da nan kasa? Eh to waɗansu akwai kamar irin su folic acid in ba in ba su da shi yadda ya kamata aka haifi yaron da na kasa kwarai da gaske. rashin folic acid din wani irin nan kasa ake haihuwan yaro da shi wani akwai wani gaman wurin kwakwalwarsu da argon da ke cikin ƙashin bayan su duwan lokaci yakan cancanza to wannan za a ga sa waɗansu a haife su da na ƙasa kwarai da gaske to to eh kuma eh kuma waɗansu a aka haife su wanda ba su da nauyi da yadda ya kamata so da aka dole waɗansu sai an rike su a asibiti su ƙara girma kafin a sake su zuwa gida wato sai a haife su kamar bakwai ni kenan To duk waɗannan rashin awo yakan yakan sa wani to ba ana awo akan sa abin da ke faruwa sai a ta taimakon ita mace mai juniya biyu da ana taimakon ta kwarai shi yasa yana da muhimmanci kwarai a rinka zuwa wurin awo din na hajiya. To dama ku masu iya magana kan ce aka ce idan kunne ya ji jiki ya tsira. Ina fatan wannan bayani da kai ya zai amfani mutanenmu musamman ma mata masu juna biyu musamman waɗanda suke da yankunan da ba asibiti a kusa don su yi kokari su samu suna zuwa asibiti ɗin ana musu awo. eh wanne yana da muhimmanci kwarai da gaske hajiya. to likita shi kuma aliyu alkali usman daga can inkiya alkali usman umar frcn wato gidan rediyon najeriya da ke kaduna najeriya. yana so ka mishi bayanin abin da ke kawo amosanin kai abin da ke kawo amosanin kai wanda turai muke kira shi dandruff kenan eh. Eh, to abin da ke kawo shi ne wani lokaci a cikin kan adam wani lokaci in ya so mu bushe da waɗansu kuma akwai waɗansu waɗansu suke da shi suna da wani irin kamar wanda ake kira kamar fungus amma yawanci rashin bushewa kuma rashin abin da ke damshi da ke taimakon kan shi ke sa shi yasa wani lokaci kan ba wa ɗansu wata irin sabulu na wanda mai wanda ake mai ruwa ruwa din nan wanda ake kira shampoo da eh. kan taimaka amma wani lokaci tsanani a ɗan suna da shi akwai su kamar suna da kamar wani abin da ake kira fungus a kan kan kan matsan kero ke na wani lokaci kamar sa. Eh, eh to wani lokaci ya kai wannan ana ba mutane magani wanda za a sha kuma a sa wannan shi ruwa ruwa din da ake wanke kai da shi. To amma mutum na waɗannan dukkan taimaka kwarai da gaske hajiya. To yakan warke kwata-kwata ne? o ya eh, haka eh, in aka sa aka ba mutum abin da na warkar da shi kwarai da gaske kuma a wani lokaci akan ba waɗansu mutane wadin abu zai kaman eh, mai mai haka wanda za su rinka sha ba akai din shi ma kan taimaka kwarai da gaske wato bayan sun bayan sun wanke da sabulun wanke gashi din sai kuma su shafa man kenan eh wani irin mai musamman eh ta bi sawa ko to kazanta dai bai taimaka a hajiya amma kazanta kadai bai kawo shi amma dai mutum na kazanta to yakan ƙara tsananin hajjin. to Allah ya sauke. <laughs> amin amin. To, ina fatan Malam Yahaya Abubakar daga can malumfashi Najeriya na kusa domin ka san yanzu yanzu nan ka ansa tambayar eh, tukur babu guso akan kayayyakin abincin gina jiki da ya kamata mace mai juna biyu ta rika ci. to shi ma malam yahaya abubakar tambaya yi a kan abin da ya kayayyakin abin gina jiki da mace ya kamata mai juna biyu ta rika ci to tun da yanzu haka ansa wannan tambayan ina fatan yana kusa don ya ji amsar da ka bayar ko ba ka ba likita eh, <laughs> to sai kuma wannan wasiƙa da muka samu daga wajen malam umaru a can jihar yobe to ina ganin suna da matsala ne wai me ke kawo zufa musamman zufa dai ko a ce lokacin damina ko kuma lokacin hunturu mutum ba zai ba dalili ya rika zufa. To ai kin san yawanci abin da ke sa zufa kin san jikin dan adam yana zafin sa yakan tsaya wuri ɗaya ne kamar zafin jikin dan adam bai canza. Eh wato yanayin jikin mutum bai canja kenan kwata-kwata? Eh kowane lokaci bai canza yadda za a shi da mai ake kira body temperature da turanci eh. bai canza. to wani lokaci in kana motsa jiki ko kuma in kana wani wuri inda zafin yayi yawa kowane lokaci ne dole ka yi zufa domin zufan nan shi ke sa shi zafin jikin daga cikin jikinka ya ragu kwarai ya dawo inda yake ya kamata da wato da yanayin da ya kamata yana taimakawa kenan eh, yana taimaka kamar shi ne ke can ke gyara yadda abubuwa suke duk zufa nan da ka yi to in ya so bushewa to zafi ne yana fita cikin ka kenan yanda yadda masu ilimin kiyar suka bayyana kenan. To zufa fiye da kima fa. To wani akwai wasu mutane kawai kowane lokaci inda ka da kowane lokaci ko min sanyi ko ba ka wani na kowane lokaci kana zufa to ya kamata ka je a duba don bai kamata kowane lokaci ba amma akwai wasu mutane da jikin nasu yake kowane lokaci na kamar zafi suke ji kowane lokaci dole jikin kai ta zufa din amma inda wata na zufa kowane lokaci ba ba tsayawa to ya kamata ya shi likita duba wani abu na faruwa kenan. don ni na taba ganin wata mace wadda take zufa likita kamar an watsa mata ruwa wannan na gani ne kirikiri eh, eh, abin tausayi eh akwai ɗan su za ga to kamar na mata eh to in kin san akwai wani abin da tura suke kira menopause to shi wannan lokacin ah, ba su ganin al'ada sosai kuma sun sama manyanta to yadda shi kwayan halitta da ake kira hormone yana canzawa a jikinsu to shi wannan yakan sa mace dinka jin zafi kowane lokacin ta zufa likita wannan macen fa ba dinde yadda kallon da na mata ba ta ba da kai wani shekarun da za ta yi menopause ba yadda na ce maka kamar fa an watsa mata ruwa ne haka jikinta ke ruwan ke zubatar ta ni na ganta kiri wallahi har ma ta ban tausayi to in dai wannan na faruwa dole a je a yi bincike a tabbatar da me ke faruwa akwai matsala kenan akwai matsala ne bai kamata mutum ya ta zufa wani lokaci su akwai abubuwan da ke cikin jikin ɗan da ke gyara yadda za ka yi wani lokacin a dan kuskure ko kauce to wani lokacin na kawo wani abu dole wato idan ya samu dan lahani sai an duba ko samu lahani yi eh, a cikin jikin adam to wannan yana iya faruwa amma ba bai cika faruwa da yawa ba amma yakan faru mu wadansu to in wannan ya faru to dole mutum a a duba domin akwai wasu wurare a wurin kwakwalwar na adam wanda suke caccanza abubuwa ɗin nan to dole a je a gwada su sosai. in kuma aka je din aka ci sa za a ba za a iya eh, magance eh, ko aka ci sa ana iya za a taimaka kware da gaske to to Allah ya sauwake amin amin to likita wannan wasiƙa ta fito ne daga ƙasar Kamaru to amma ba suna sai dai kawai wai birkiteri yawundi kamaru to na kuma birkiteren unguwa ce ban sani ba <laughs> ya ce wai yana so idan allah ka mishi bayani me ke cikin jikin dan adam ne wai me yasa ne idan mutum ya shaƙi warin wani abu sai kuma idan iska ta fito mishi wato idan ya yi tusa wai sai ya yi tusa kuma da warin wannan abu? haka na faruwa likita a wannan ba haka bai faruwa hajiya abinda tusa abinda ke sa mutum ya tusa abin da ka ci ne da ke cikin cikin ka ya fita hanji shi ke fito ya sa iska ya fito kamar tusa to ya danganta abin da ka ci abin da ka ci yawanci shi ke sa in ka sha a yawanci da wuya ya fito ta tusa din amma zai iya faruwa amma ba da yawa ba hajji a yawanci abin da muka ci ne ko kuma muka sha shi ke kawo wannan to in haka kamar yadda ya ce in hakan ta faru ka ce yana faruwa amma ba kasafai ba in hakan ta faru matsala ce? Eh, in dai mutum yana faruwa haka ya kamata ya je a tabbatar kowane irin iska ko wurin da yake aikin ko inda yake ya kamata a tabbatar da irin iska ne ke wurin abinda mutane ke shaka ke shiga cikin cikin da ke sa su rinka irin wannan wari tusa mai wari din dole a yi bincike domin wannan bai kamata ya faru haka ba. to Allah ya sauki Allah sa kuma a dace. amin amin. to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka anan za mu yi sallama da masu sauraron mu. sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin da mai alice daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya to kafin mu rufe ga takaddatun labarai Babban hafsan hafsoshin Amurka janar Martin Dempsey ya faɗa jiya Alhamis cewa Amurka tana nazarin bude ƙarin sansanonin horaswa da bada shawarwari ga sojojin Iraki a sassan ƙasar iraki daban-daban a daidai lokacin take shirin bude sabon irin wannan sansani a lardin Ambar inda za ta girke sojojin Amurka 450. asusun ba da lamuni na duniya wato imf ya ba da rahoton cewa ba a sami wani ci gaba a shawarwari da ake tsakanin kasar girka da masu bata bashi a kasashen turai ba ita kuma jakadiyar amurka majalisar ɗinkin duniya samantha power ta yi kira ga jama'ar ukraine su sauya salon neman ganin an yi sauye-sauye da baki su kasance masu aiki wajen ganin an kawo wannan canji wani alkali a jihar ohio da ke tsakiya maso yammacin amurka jiya alhamis ya yanke hukunci cewa akwai shaidar da za ta sa a tuhumi wasu 'yan sanda biyu farar fata dangane da harbe wani yaro bakar fata dan shekaru goma sha biyu da haihuwa a watan nuwamba yanzu ya rage ga gungun mutane nan masu taya alkali yanke hukunci da ake kira grand jury da turanci su yanke shawara ko za a tuhumi 'yan sandan ana iya tuhumar ɗan sanda timothy loman wadda ya harba bindigar da laifin kisan kai da kuma rashin gudanar da aikinsa kamar yadda doka ta tanadar abokin aikinsa ko kuma ce duk 'yan sandan biyu sun je ne amsa karar da wani ya kira ta layin waya ta kwana eh, wato ko ta kwana cewa an ga wani yana wasa da bindiga a wani wurin wasanni hotunan bidiyo a dandalin wasannin sun nuna yaron tamir rice yana zaro wani abu shigen bindiga daga wandon kamin dan sanda loman ya harbe shi a cikinsa to a gaishe ka jama'a ƙarshen shirin namu kenan amma kafin mu yi maku sallama muna taya abdullahi ayawa mayaki murnar ɗaurin auren ɗansa isa abdullahi ayawa da amaryarsa safina yahaya karma da za a yi gobe a gidan malam yahaya karma unguwar nasidi a cikin garin kwantagora da karfe biyu da rabi allah ya bada zaman lafiya to a madadin waɗanda kuka je murorinsu musamman sahaba imam aliyu da chubahiro diodone wanda ya shirya mana sauti da injina namu jimmy cook ne salo garba ke maku fatan alheri thank This program has come to you from the Voice of America, Washington.